da suna Allah mai rahama mai jin kai. ‘Yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna yarinya mai taɓar gaza kashi na shida wanda marubuciya zainab habib mom islam ta rubuta muke kama kushi a wannan channel namu na youtube ni ne naku kamar kullum abba apex nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a da yaushe Dakto na shigowa ya samu drip ɗin da ya samu ya kare. gashi kuma jikinsu ya ɗanyi ƙwari hamdala ya ba su magani ya zakari ya tambaye shi kuɗin da zai bashi ya ce ka ba da dubu biyar Oki, ya zakari ya ce ka nemi ke nufi cikin ɗakinsu ya ɗauko kuɗin ya da ya miƙa mishi godiya suka yi mai kana yin fice bayan ya gaya musu dokokin shan magani zuwa azahar duk sun samu lafiya an tafi dausa ce ta fara fitowa sai ga sai ga shi ma ya fito ya yi wanka ya sauya kaya daga dakin Aisha suka nufa inda suka same su suna ɓare da faffan kwai antifidos ce ta shige cikin ɗakin ta hau dukansu babu abin da yayan ya ce ya san dama sun yi aika-aika a gidan ficewa ya bar ta da su tana ta fama an goya ruta ta yi ta ɗauko sai da ta yi wa kowa hudu sannan ta fita ɗakin kicin ta wuce don ɗora girki Ga ta sai ta ga kicin ɗin kamar tsohuwar bola, ya yi kaca-kaca da kaya, ga bakin tukunya wallahi sai na ƙara muku dukan shegun yara irin bala'i. Ta kuma komawa ɗakin tana masifa tana shiga ta same su, sun haɗa kai suna ta ihu, zaginsu ta shiga yi da turdalinsu. Da ta gaji ta yi waje dama ga jikin babu ƙarfi sosai ta koma ɗaki ta dinga ki tana mai da numfashi. washi gari tun su ba je ta je ta taso su suna magagen bacci haka suka fito mari ta ba wa kowaccensu babu shiri suka wartsake maza ku shiga kicin ku share ku goge in ba ka ba sai ranku ya ɓaci in a gidan iyayenku ne za ku yaka ko kuma haushin rashi iyayenku suka turo ku ku ɓata min kaya Kansa sun kuye suka shiga kicin suka hau aiki. Kafin gari ya haske ya sun kammala komai, lekowa ta ta ga komai ya gyaru ta tsaya, rike da kwankwaso ta ce, Ki Aisha kunna risho ki ɗora mana ruwan shayi, ke kuma ummi a kayan wanke-wanke ki. Ummi na turo baki ta haɗa ta kai gurin wankewa, ta ɗebi ruwa a famfo, ta ɗauko omo ta fara wankewa. Tana gamawa ta yi alwala ta yi sallah Aisha ma haka. Yaya Zakar na shigowa ya same su zaune sun yi jigum-jigum yana jiran gaisuwa amma babu wacce ta kula shi. Karasuwa ya ce ‘yan mata lafiya kuwa Ummi da ke shirin kuka ta ce, Anti Aisha ce ta ce, wai iyayenka jahilai ne da za da za su kawo mata mu ba mu san ciwon kaya ba a zuciya ya fice nufi ɗakin antifid samin saminta ta ci kwalliya tana zaune da waya hannunta yana zuwa ya wanke ta da mari kana ya ce na gode ta zagin iyayena da kikai na ji komai kuma kin kyauta na shiga uku ni ce na zagi iyayenka me suka yi min da zan zage su cewar antifid Kuka ta saki mai ban tausayi ta mamance da yi wa su umi faɗa, ba da ba ka ba da ta ce su ne da wannan sharin. amma kowaye Allah zai saka mata. Ka yi haƙuri don Allah, ni dai na san ban faɗa ba, ya zakar ne ya ce, ai abin ne ya ƙona min rai, amma ya wuce. Sa'isha na jin faɗar su an tafi dausu sai dariya suke suna tsalle. Yau ya kasance watan antifidosi biyu a gidan yaya zakari. Ta yi ƙiba ta yi kyau shirin zuwa gidansu take tun safe misalin sha biyu ta fito da handbag tana sanye da material baƙi mai adon fulawoyi yalo kai tsaye ɗakin su ummi ta yi. Ta same su zaune kowace hannunta da flat ɗin soyayyen dankali. Zarar ido tafi dausi ta ce walayin rainin wayan yaya haka. ko ni da nake gidan nan bana cin abin da kuke ci ba ga shinkafa can ba bari in je unguwa in dawo wallahi sai kun bar gidan nan nan da kwana uku waka kawai su dai ko kallonta ba su yi ba bare ta sa ran za su amsa mata saura in ga na wallahi sai na yi muku duka ta fice fo kamar za ta tashi sama Yana fita ta hango ya zakar na tawowa tsayawa ta yi har sai da ya karasa. Yana zuwa ya tambaye ta har ta fito ne e ta ce yanzu zan tafi. To mu je in nema miki abin hawa. Bakin titi suka nufa bai dawo ba har sai da ya ga tafiyar ta. Fasa komawa gidan yayi yi ya nufi karejin dan ɗazu an kira shi gyara. Aisha ce ta rako abin kai-kai nan ta ce wai ummi zo mu je wallahi daga ita ariyan yau sai sun dana tunda ko ana duka mu baya magana ɗakin anti firdausi suka nufa kasancewar bata kulle bata kulle ba iya turo kofa ta yi daga cikin ɗakin suka nufa ummi mi min tsintsiya cewar aisha ummi ta ce Oto ummi ta ce ta da falo ta ɗauko aisha tsintsiya ta miƙo mata yau aisha ta ce za su raina kansu ta buɗe bakar ledar ta dinga bi kan gadon tana hurawa tana sharowa da tsintsiya har kan filo ta shafa suka fito tare da mayar da kofar suka rufe ɗaukar tsintsiya ummi ta yi ta ce bari na yi shara ke kuma ki gyara mana ɗakinmu haka suka dinga aiki har kusan magarba kasancewar kafin an tafi dausin ta tafi ta yi musu girki ta sa a flask Maman tana ganin ta ta washe kura tana cewa maraba da amaryar. Amarya, abinci aka yi mata mai rai da lafiya suka shiga hira. Anti Firdausi ta ba wa mamanta labarin yaran da ke gidanta da kuma muguncin da suke yi. Jinjina lamarin mamantai, kana ta ce, ai wannan ba wata matsala ba ce kawai ki miƙe ƙafa ki huta lokacin hutun ki ne ya zo wankin ki ba su in kuma kaiwa kuke ki ba su ki ba wanke-wanke da shara gyaran gado girki kam ki kayan ki kar ki kuskura ki dinga wahalar da jikinki na ga kamar ma ciki ne da ke ko zaro ido antifidos dai ta ce ba da komai mama ƙarya ne mu ga tafin hannunki cewar mama Me ka mata an tafi ta yi murmushi mama ta yi kana ta ce, Alhamdulillah kina da ciki, ga kawarar idanunki dan ta nuna, ni kam ban san ɗaukar ciki Bana son ɗaukar ciki yanzu Fiddausi ta faɗa a shababe. Kallon banza mama ta yi mata kana ta ce, ba ki da hankali, ba ki san ciki shine hanya mafi sauki da za ki dinga tatsar shi ba, kina taimaka mana. ga babanki babu aikin yi sai dai fa in yayanki ya yi aiki a mashin shine muke samu to tun wuri ki farka daga mummunan mafarkin da kike yi to mama anti Firdausu ta faɗa ba don taso ba zuwa karfe biyar anti ta farka ta fara yin shirin tafiya magunguna mamanta ta haɗa mata da mata ta ce tunda tana da ciki ta yi amfani da kaɗan godiya anti firdausu ta yi ta fito domin tafiya gida mai mashin ta tara ta masa kwatancen inda zai kai ta bayan ta suka nufi unguwarsu tana sauka ta ba da kuɗin mashin ɗin ta sallama ta shiga gidan jin gidan shiru ya sa ta leƙa ɗakin sa aisha babu kowa a ciki hakan ya sa ta nufi ɗakinta Cire kayan jikinta ta yi ta ɗako farar mai shirin. Mai shiririn hannu da dogon wando ya ɗan kama jikinta ta sanya ko ɗan kwali babu ta fito ta nufi kicin ta ɗauko kofi ta dawo ɗaki. Maganin da mama ta bata shi ta ɗauko na sha da madara sai da ta cika cokali biyu sannan ta zuba. ta nemi madara ta zuba mai yawa ta kafa kai ta shanye tana faɗin yau Mai sweet zai sha daɗi. Ana kiran shayi ta ji salamar Aisha lokacin tana sallah tana idarwa ta fito tana ce musu daga ina kuki?" yawo muka je. Cewar Aisha kan uba ne yake gayawa haka to wallahi ba zan ɗauki raini ba. Ummi da kira kuɓe jikin bango ta ce antiki ya haƙuri ba mu taɓa fita ba ne shi ne muka fita maza ku yi alwala ku yi sallah ku zo ku ɗumama shinkafar kula can na taɓa na ji babu zafi in ta yi ɗumi ko zubo min ni da yayanku to suka ce ummi ta nufi kicin jiki na rawa kasancewar a gida ba ta girki yasa sai da ta tambayi aisha yadda za ta yi sannan aka kunna rishiyo aka juya abincin a tukunya aka zuba ruwa suka rufe tare da fitowa daga kicin ɗin Bayan sun yi sallah suka jiyo ƙaurin abinci da gudu umi ta fito ta sauke suka kashe risham. Fara zuba wa san ta ta yi, kana ta zuba musu ta kai musu ɗaki. Aisha na fito ko fitowa ba ta yi ba ta fidausu na ganin umi ta ce, yau wasannu ina mara kunyar ta yi. Wace ce mara kunya cewar umi? Aisha ma wallahi sai na gaya mata. Zaru ido an tafi ta yi ta ce, Uban me za ta yi min? Kin daɗe baki faɗa mata ba. abincin da ke hannunta ta saki a ƙasa ya zube ta ce don uwarki abincin namu kika zubar kalanta ummi ke yi ba tare da ta amsa mata ba an tafi dausi ta yi faɗan ta yi faɗan amma shiru ummi ba ta ce komai ba an tafi ce ta ce ina magana kina ji na harara ummi ta zabga an tafi dausi kana ta ruga da gudu ta shigo ɗakinsu tana shiga ta faɗa kan aisha da ke zuba loma ta ce Wallahi antin nan ta ma same ki ne. Aisha ta ce ta same ni kamar yaya. Me ya faru? Wai ke ce matsiyaciya. Tsalle Aisha ta zo ka kafin mummi ta kai ga kakarsa magana Aisha ta fice. Ɗakin antifidosi ta nufa ta ɗaga wayar ta ta kwaɗa da ƙasa ta fito tana wuce. antifidosi lamarin ya fara ba ta tsoro saboda gani take duk sun canja kasa magana tai sai ma kuka da ta fashe da shi. Koma ɗaki Aisha ta yi ta ci gaba da cin abincin ta hankali kwance. Ummi ce ta dube ta ta ce, amma antin nan ta ma same mu wallahi dan ta ga muna kyale ta ko da jar fuska da jar fuskar ta kamar zabiya sai ma an jima cewar Aisha za mu ga rawar suka saka dariya tana murna don ta fasa anti waya. Anti ta ci kukanta ta gama ta janyo wayarta ta haɗa Allah Allah ya sa bata fashe ta gama fashewa ba ta kunna cikin sa'a ta kawo. Murmushi dai tantana tunanin in har ta rasa wannan wayar to fa sai ta Allah. Idan sa'a sha biyu idan sa'a sha biyar karfe goma na dare amma sun rufe kofa. Suna jin shigowar yayi zakar suka fara kasa kunne domin jin abin da zai wakana. Da salama ya shiga ɗakin anti tare da shi ta yi da gudu ta rungume shi suka zauna. Bayan an huta ya ci abinci ta ce to ya aikin lafiya lau ya ce. Ya ce mata amma ina son yin wanka. Mikewa ya ta haɗa masa ruwan wanka ta dawo ta riko hannunsa tare da cire masa kaya suka nufi toilet. Wanka ta yi masa suka fito cike da soyayya ta taya shi shafa mai. Bayan ya kammala shiri ne ya dawo wajen Anti da ta kame a falo tana jiransa. Mafidi rigima ta tashi ko? Kashe masa ido ta yi tare da cewa, ka san me? Yogi Zakar ya yi alamar a ta ce, na yi maka tanadin wani abu da sauri ya taho don ya gani ko me ya rungume ta ya shafa kanta yana kai mata yana kai mata kis Cikin sauri ta maida masa da kanan labari ya fara sauyawa. Cikin sauri ta cire komai na jikinta ta yi kan kan yaya Jack ya ɗauke ta kamar bebi ya dure ta kan gado. A sabura ta sako tare da kulma uban ihu yana shirin hawa ya fasa don ya rasa mai tsorata ta. Mai ya dinga faɗa lafiya Ya zakar ya tambaye ta cikin sweet boys ba ta sami damar ba shi amsa ba sai ma soshe-soshe da take yi. Gashi jikin babu kaya. Ya zakari zara idanunsa su rufe ya mamance da abin da take ji. Ya tawo kamar mahaukacin zaki yana shirin wurga ta gado ta zaburo. ta gaba ɗaya. Falo ya dawo da ita ya mata rumfa yana macewa. tana mai cewa ba za ka tausaya min ba ƙaiƙayi ya dame ni ta fara koka. ina shi kan bai san tana yi ba gashi kamar ana ƙaro ƙaiƙayi ga uban ihu da take zundumawa amma duk bai saurara mata ba sai da ya daɗe yana yin abu ɗaya sannan ya ɗaga ta ganin hawaye a fuskar ta ya tuno abin da ya faru to me a gadon ko saurarar ta ba ta yi ba ta murgina tana ci gaba da sosa bayanta tana kuka tun daga dakin sa aisha ke jiyo ihun anti fidausi rawa suka dinga yi tsaban murna ummi ta yi subatar baki ta ce saura ya yi ma galla mata rara aisha ta yi ta ce insha Allah ya ba zai kwasa ba wallahi sai dai ita daga haka bacci ya kwashe su Bayan ya yi wanka ne da ya ɗauke ta ya mata wankan a maimakon ƙaiƙayin ya tafi sai gan tsarewa take tana tsalle ganin abin nata yana neman ya zama wasa ya sa shi mata dariya cikin muryar kuka an tafi wasu ta ce dariya kake yi min ko baka san inda nake ji ba ne sai ka tausaya sai ka tausaya min ta ci gaba da sosa I'm sorry my fiddi tashi mu je mu kwanta wallahi ba zani ba gado ne mai ƙaiƙayi